This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. yanzu ma aisha mu'azu ce tare da muhammad hafiz baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirin mu na daren yau asabar 17 ga watan agustan 2024 bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin zauren voa wanda madina dauda ta shirya kuma za ta gabatar kamar kowace ranar asabar a yau ma ibrahim ka'almasi garba zai shigo da shirin amsoshin tambayoyinku amma kafin mu kai ga gabatar muku da waɗannan sai a sake gyara zama Muhammad Hafiz Baballe ya karanto mana labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Wani hari da Isra'ila ta kai ta sama a Gaza ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla sha takwas dukkansu 'yan gida ɗaya. har na ranar Asabar na zuwa ne bayan adadin waɗanda suka mutu na yakin da aka shafe watanni goma ana gwabzawa tsakanin Isra'ila da Hamas ya kai dubu arba'in. An kai harin ne 'yan sa'o'i kaɗan bayan da jami'ai daga ƙasashen Amurka, Masar da Qatar suka kammala tattaunawar tsagaita wuta na kwanaki biyu tare da sakon fatan ganin an cimma matsaya. A cikin wata sanarwar haɗin gwiwa da masu shiga tsakanin suka fitar sun ce an gabatar da shawarorin ɗinke barakar da ke tsakanin Isra'ila da Hamas. Sun ce suna sa ran za su yi cikakken bayani kan yadda za a aiwatar da yarjejeniyar da za a yi a mako mai zuwa a birnin alkahira na ƙasar Masar. a halin da ake ciki wani hari da isra'ila ta kai a kudancin kasar labanin da sanyin safiyar asabar din ya kashe 'yan kasar siriya goma a cewar ma'aikatar lafiya ta kasar labanin harin da aka kai na wadi alkafur da ke lardin nafti na daga cikin mafi muni a kasar labanin tun bayan da mayakan kungiyar hezbollah da isra'ila suka fara musayar hare-hare a ranar 8 ga watan oktoban bara kwana guda bayan da hamas ta kai hari a kudancin isra'ila da ya janyo yaƙi tsakanin Isra'ila da Hamas a Gaza. Ƙungiyar Hezbollah da yana ci gaba da cewa za ta daina kai hare-hare da zara an cimma yarjejeniyar zagaita wuta a zirin Gaza. Daga cikin waɗanda suka mutu akwai wata mata da yara biyu, in ji ma'aikatar. Wasu mutane biyar sun samu raunuka yayin da biyu ke cikin mawuyacin hali. Kakakin rundunar sojin Isra'ila mai magana da yaran Larabci, Abici adrai ya ce harin da aka kai a lardin kudancin kasar ya auna ma'ajiyar makaman kungiyar hezbollah yau asabar asibitoci a duk faɗin kasar india sun ki duba marasa lafiya sai dai cututtukan da ke buƙatar kulawar gaggawa yayin da kwararrun likitoci suka rufe na tsawon sa'o'i hudu don nuna adawa da fyaɗe da kisan wata likita a wannan wata a gabashin birnin kolkata sama da likitoci miliyan ɗaya ne ake sa ran za su shiga yajin aikin lamarin da ya durkusar da ayyukan jinya a faɗin ƙasar da tafi yawan al'umma a duniya. Asibitoci sun ce an matsa wa ma'aikatan kwalejojin kiwon lafiya aiki don duba marasa lafiya da ke buƙatar kulawar gaggawa. A wata sanarwa da gwamnati ta fitar a ranar Asabar bayan wata ganawa da wakilan ƙungiyoyin likitocin ta buƙaci likitocin da su koma bakin aiki domin amfanin jama'a. Sanarwar ta ƙara da cewa gwamnati za ta kafa wani kwamiti da zai bayar da shawarar matakan da za a ɗauka don inganta kariya ga ƙwararrun ma'aikatan lafiya. A martanin da ta mayar, ƙungiyar likitocin Indiya ta ce tana nazarin tayin na gwamnati, amma ba ta janye yajin aikin ba, wanda zai kare da misalin karfe shida na safe agogon ƙasar a gobe Lahadi. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci yayi da za mu koma gefe guda Madina Dauda ta shigo da shirin zauren VOA. yau muna kasar Nijar kuma a jihar Maradi inda za mu yi tsokaci kan yanayi da gidajen rediyo masu zaman kansu ke ciki a jihar tunda aka samu sauyi a mulkin kasar daga farar hula zuwa mulkin soja. Bari dai in miƙa ko ga jagoran shirin Mansur Sani. Kamar yadda kuka shi a cikin shimfiɗar shirin muna tare da malamai daban-daban waɗanda za mu yi magana akan halin da gidajen rediyoyi masu zaman kansu suke rayuwa daga lokacin da aka yi juyin mulki har ya zuwa yanzu za mu ji ta bakin kowane daga cikinsu domin sanin makomar waɗannan rediyoyi da ma ci gaba ko kuma koma baya da sauran al'amura waɗanda suka jibanci haka ɗin. To ba tare bata lokaci ba kafin mu kasance a cikin shirin za mu gabatar da waɗanda muke tare da su ɗaya bayan ɗaya. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Eh, sunana Inusa sahi wakili kungiyar eh, rediyoji da eh, telebijin wanda na cewa CSC. Masha Allah sai? Assalamu alaikum Hajara Haruna Radio Liberté Maradi. Masha Allah sai kuma? Assalamu alaikum sunana Basir Saidu dan jarida ne a gidan radio da talabijin sarauniya reshen jihar Maradi. Masha Allah sai kuma? Sai Abdan Neto na kungiyar horar hula ta kodaye jihar Maradi. Ni sunana Ibrahim Inazum dan eh, jarida ne radio nagarta Maradi. To bari in yi ƙetare domin ɗibuta daga tushe. Ibrahim Inazum. dan jarida a gidan rediyo nagata watakila shugaba ne a gidan ko eh darakta ne na yauwa tumana ibrahim wata hanya ce ake ciki ko kuma wani hirin hali gidajen rediyoyi masu zaman kan suke ciki daga lokacin da aka yi juyin mulki zuwa yanzu da muke wannan magana gasan hali an ce hali gaskiya eh, hali dama gidajen rediyo suna cikin halin kunci kamma a yi mulkin domin tun da aka ɗauko alloban nan ta covid-19 da ake kira corona mm. ya yi shafan kahohin jarida mm. daga nan ana neman matsalaha ina za a ma wannan matsalan aka zo kwatsam aka shiga wannan yanayi na juyin mulki kuma kenan ya ƙarasa gidajen reduka da su 'yan jaridan cikin wani kunci na daban tunda me dalili duka abokan hulɗa abokan ma'amala wanda da su ne watakila 'yan kafofin rediyo kan suke samun kuɗin shiga duka suka rihe suka tahiyansu daga nan kenan inda ba talla ba biyan kuɗin rahoto ba waɗansu ayyuka na eh, galgadi da na al'umma za a iya waɗannan abubuwa da kamsasawa daga gare su ne ake dogaro duka daga gare su ne ake dogaro su ne kuɗa suke sa kuɗaɗen shiga cikin eh, kafofin jarida na ƙasar nan yawanci duka to aka zo cikin wannan dawarkin duka sun tai ita gwamnatin kuma ita tana kakanike kenan daga nan wurin gwamnatin ba tsammanin wani abu wanda suke tallafa sun tai kaga kuma ita jarida matsalar ta dole ne ka bude radio kai ba ni labari iyan da yanayin da ba kaman mai shago ba ne ko bai yawa shi dan jarida dole ne ko ci sahiya a yi wannan aikin kaga abin da yasa yan jarida suka shiga wannan halin na haula'i Toro bari mu dawo bangaren ah, ma'aikata. To, assalamu alaikum sunana Basir Saidu dan jarida ne a gidan radio da talabijin na sarauniya reshen jihar Maradi. Wani irin hali ko ma'aikatan gidan rediyo kuke ciki muna magana akan juyi mulki zuwa yanzu me ya canza wata irin karuwa aka samu tunda darakatan rediyo nagarta ya ba da labaran irin yadda ake samun ci gaba a wancan baya da yadda kudade suke shiga to bari mu ɗebo shekara kaɗan ba za mu yi magana corona ba zuwa a hali yanzu wani irin hali ku kuke ciki to auzu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim na ji daɗin wannan tambaya da kai min malam masir to a matsayina na ɗan jarida wanda kuma a yanzu haka nake aiki a gidan radio da talabijin sarauniya a reshen jihar maradi hakika an samu sauye-sauye da dama da kuma kalubale na rayuwa musamman a cikin aikin namu na jarida mu ma'aikatan eh, idan ka ɗauki ƙaramin zango mu ɗauka daga shekarar da ta gabata zuwa yanzu wato ina nufin kamar daga lokacin da niger ta tsinci kanta a yanayi na juyin mulki inda aka hamɓar da gwamnatin farar hula sojoji suka zo to gaskiyar lamari a zahiri abubuwa sun sauya da dama idan ka ɗauki misali kamar ɓangaren yadda lamura suke gudana kafin a yi in ka kwatanta shi da yanzu a mu ɓangaren mu ma'aikata har ga allah sai mu ce eh, abin ya zo mana da ƙalubale da dama musamman musamman in ka ɗauki musamman bangaren shi gudanar da aikin kan shi. yana tattare da kalubale. a matsayin mu na 'yan jarida saboda yanzu kafin ka samu labari to fa sai ka kai ruwa rana za ka shiga ka huta ka shiga ka huta ka shiga da kyar. ni abin wahala alhali abu ne wanda duniya take kallon kusan kowa ya bi To abu ne da mutane suke hitowa su yi nuna murnar su da samun yanci da ganin cewa a wannan gwamnatin ta can. Eh, a wannan lokacin suke hana ko wasu bayanai ko kuma eh, wajen balansan a matsayin ku na yan jarida wajen neman masu korafi ne kuke shan wahala. Yawwa to inda matsala take mm. yanzu in ka ɗauki bangaren rashin ɗaukar ra'ayoyin mutane al'ummar ƙasa mm. kan yaya ƙasa take tafiya ko ya al'amura suke tafiya ala kulla halin galibi bangare ɗaya ne za ka samu kafin ka samu ɗaya bangaren gaskiya muna shan wahala menene bangaren ɗaya waɗanda za su kalubalanci wannan tafiya ko kuma za su yi kira a gyara kana ganin akwai kalubalen haɗi ne abbasi ko kuma a babu shi ne a kalubale ai sanin kowa ne a matsayina dan jarida a matsayin masu saurare wanda ɗaiɗaiku al'umma cikin ƙasa sun san abubuwan da suke faruwa amma inda matsala take ka fito ka bayyana ra'ayin naka nan ne kalubalen ne ga mutane suna ganin dai muna samu labarai muna ɗorawa suna saurara amma ba sa tunanin yaya rayuwar mu take mu ma 'yan adam ne kuma ci muke sha muke sutura muke akwai iyalai a mu akwai 'yan uwa da abokan arziki wanda suke jira mu samu su ma mu basu. to wannan wurin muna da kalubale babba domin in ka kula kudaden da za ma'aikatan namu za su samu har a ce an biya mu albashi to sai an kai ruwa rana ba sa shigowa ba sa shigowa kamar yadda ya kamata mhm. wani irin hali sauran ma'aikata waɗanda kake wakilta suke ciki shi nake so in samu karara to abin da ma'aikata suke ciki suna cikin hala ha'ula'i yanzu ma'aikacin da da in wata ya kare zai dauki buhun shinkafa ya kai gidan shi ya ajiye ledan maka ko kartan maka guda ya kai gidan shi aji wallahi yanzu siya da gaske zai sai kilo goma sha biyar a dunkule ya kai gidan shi aji mm. a yau kana ma'aikata idan aka kira ka iyalinka cikin iyalinka akwai rashin lafiya amma ta iyalin naka amma ta yaranka da sauransu to wallahi tunani kake idan ka tafi da wasu kuɗi ne ma za ka tafi likitar saboda baka da su a hannunka kuma baka san inda za ka same su ba mm. amma kuma wasu suna maka kallon dan jarida ne kullum kuɗi kake samu kana mu'amala da manyan ma'aikata da manyan wane ne da manyan 'yan kasuwa da sauransu amma kuma a zahiri abun ba haka bane sannan kuma in ka ɗauki eh, kamar bangaren kai kanka ka je ba da ainihin nauyin kanka da kanka zuwa ma'aikata ta kama mutum ne suke da abin hawa a mu. sai ka yi da gaske za ka biya kuɗin a daidaita dala arba'in dala hamsin kana ma tunanin me za ka bar wa iyalin naka a gidanka sannan ka zo ma'aikata ta ka sauke nauyin alkawarin da ka ɗauka na za ka yi aiki tsawon wata guda wani lokaci a kafa za ka taho ni nan da nake maka magana galibin lokuta akwai lokutan da wallahi cikin ruwa nake hutowa cikin ruwa nake tafiya gida kuma a kafa nake tafiya ka san inda gidana ke nisan gidana da ma'aikata ta a kafa nake tafiya in je in zo saboda wannan dala arba'in kin ina kallanta a matsayin in na hau a daidaita ban bar komi a gidana ba karan barta a gidana ko wani abu ne a daidaita to wannan kaɗan daga cikin irin ƙalubalen da mu ma'aikata muke fuskanta a cikin mu ta aikin jarida. Mun gode Basiru bari mu ji ga malama ta gaba. Ni ce Hajara Haruna ai jarida ce Radio Liberté a nan Maradi. Hajara Haruna kallabi tsakanin rauna a duk lokacin da aka shiga irin waɗannan abubuwa da mutane suke bada labari kuma ta shafafi ne da mai 'yan gata ne. Me za ki ce game da wannan hali da lokacin da aka juyi mulki zuwa yanzu wajen neman labaran da wajen wallafa su da wasu abubuwa za a iya cewa ah, a bangaren mata harka na tafiya yadda ya dace to malam masar abinda za ni cewa kamar da ah, basir sai da ya magana matsalar duka guda ce tana shafan mata mata ba 'yan jarida ba ne ba 'yan jarida ne yadda suke aiki haka muke aiki yadda suke inda suke shiga haka muke shiga wahalar da suke ci haka muke ci Mun koro hira amma lokaci ya mana halinsa. Idan Allah ya kai mu makon gobe, Malama Hajara Haruna za ta ci gaba da amsa tambayar da Mansur Sani ya yi mata. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Mansur Sani wanda ya jagoranci shirin daga jihar Maraɗi ta ƙasar Nijar. Sai Fiona Wammayi Nandudu wacce ta daidaita sautin shirin. Ni Madina Dauda ke cewa mu huta lafiya. a gaida Madina Dauda. To kada dai a sha'afa shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar suna iya samun mu ta tashar mu ta VOA Africa mita 200.5 zangon FM. Za kuma iya sauraron mu ta yanar gizo a adireshinmu mu na yanar gizo a www.voahausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta kamar facebook x da instagram yanzu kuma sai shirinmu na gaba Masu sauraronmu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum zuwa ga filin ansoshin tambayoyinku na sashen Hausa na muryar Amurka. Don Allah ku bani tarihin mataimakiyar shugaban kasar Amurka wato Kamala Harris. Wani ci gaba ta kawo a kasar ta Amurka ganin yadda shugaba mai ci ya janye mata daga takarar bayan muhawarar shi da abokin takararsa Donald Trump. Masu tambayar haɗin gwiwa Ishaq Abdullahi Ɗanrimi Bena da Rabu'u Muhammadu Haladu Mai Goro Ɗanrimi Bena. To idan masu tambayar Ishaq Abdullahi Ɗarimi Bena da Rabu Muhammadu Haladu Mai Goro Ɗarimi Bena da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga ansar da wakilin muryar amurka a shiyar adamawa da taraba muhammad salisu lado ya samo maku daga dr mahadi abba malami a tsangayar tarihi ta jami'ar modubu adama da ke jihar adamawa najeriya wanda ya ce um, barka da waraka masu sauraro wato ita kamala harris ana haife ta ne ranar ashirin ga watan oktoba 1964 a jihar california kasar amurka wato ita yar asalin jihar california ne a cikin kasar america sunan baban babanta wato Donald Jesso Harris dan asalin Jamaica ne shi kuma babanta wato bakin mutum ne kuma asalinsa. Ita mamar kuma sunanta Shamila Copeland ita kuma asali yar India ce suka yi aure a 1963 aure tsakanin babanta da mamanta an yi 1963 a jihar California an haife ta shekara na gaba wato 1964 su biyu ne a babanta su biyu ne da baban da maman duka tana da yar uwa mai suna maya um, amma baban suka rabu da maman 1971 wato ita kamala tana shekaru bakwai kenan babanta da mamanta suka rabu amma ta girma a hannun mamanta amma baban ya ci gaba da ɗaukan ɗawainiyarta karatunta da sauran abubuwa gaba ɗaya da yar uwanta haka yawa to dakta yaya bangaren karatu kuma da ita kamala harris take da shi wanne ne matakin karatunta kuma a ina da ina ta fara karatu misali ta yi karatu digiri na farko harkan siyasa da kuma tattalin arziki a nan Washington DC wato sunan University Howard University Washington DC wato wannan makarantar ya shahara da bagage suke karatu a cikin Amurka. digiri ta na farko ta yi digiri kuma na biyu wato digiri na biyu amma fa ba masters ba amma a harkar lawyer. Hmm, to dakta bayan da ta kammala waɗannan karace-karace da kai har ta kai ga matakin lawyer. To yaya da ta gama wannan karatun ta tsaya kenan a iya lawyer ko dai ta fara aiki misali ko ta ci gaba da aiki ta gama wannan digirin sai ta ci gaba da aiki a wannan jihar ta San Francisco Anthony wato lawyer mai na gwamnati har ta girma ta zama alkalin alkalai na jihar na wannan jihar daga 2004 har zuwa 2011 tana wannan kujeran eh, to dakta yaya kuma aka yi ta tsandama cikin batu na siyasa duba da cewa ta ci gaba da yi jihar ta hidima har kuma ta kai ga da matakin alkali a wannan jiha tata ya haka yi kuma ta tsunduma siyasa daga baya ta nemi zuwa senate ta shiga siyasa kuma asalinta ita yar democrat daga babanta har zuwa kanta ta shiga siyasa ta je senate na america daga nan kuma ta yi shekara hudu 2017 suka je ta yi shekara hudu wato 17 18 19 20 sa'annan ta nemi takarar shugaban kasar amurka a wancan lokacin tare da joe biden amma daga baya ta janye ta barwa Joe Biden da Joe Biden ya samu tiket na wannan kujeran sai ya neme ta akan su zo su tafi tare as a running mate ta dauke ta a mataimakiyar shugaban kasa, suka shiga zaɓe kuma suka ci zaɓe tana nan a mataimakin shugaban kasan Amurka har zuwa yau a wannan lokaci da muke magana nan mataimakin shi shugaban ƙasa ya janye cewa baya buƙatar ci gaba domin rashin lafiya da yake damunsa amma ya ce wannan kujeran ta bar wa ita wannan matan kuma fatinsa ta yi endozin nata cewa ta ci gaba ta nemi wannan kujeran. To dakta akwai wani batu da mai sauraro zai so ya ji shine shin an taɓa samun mace bakar fata wadda ta yi gwagwarmaya har ta kai ga matakin samun tikiti na shiga takarar shugabancin ƙasar Amurka daga lokacin da aka fara demokradiyya zuwa yanzu? Wato za ta zama mace na farko baƙa wanda za ta nemi wannan kujeran na Amurka kuma ta zama mace na farko ma wanda ta zanna a wannan kujeran na mataimakin shugaban ƙasar Amurka tunda aka zanna ba ba a taba samun mace ta rike wannan kujeran ba ita ne na farko kuma bakin fata na farko kenan kuma tun tarin america ba a taba samun mace wanda ta yi shahara har ta samu wannan kujeran sai ita na farko kuma bakin fata asali da kuma asalin yar Indiya kuma ta hada guda biyu wato bamanta daga Indiya da muka yi magana na farko da kuma babanta dan asalin jamaica wato bakin mutum shi ma wannan eh, ya sa ta shiga tarihi in ta ci zaɓe wanda ake yanzu kuma za ta zama mace na farko kuma asalin baƙin bakin fata wanda za ta shiga white house kan ita shugaban kasan amerika in allah sa tana da rabo ta samu wannan kujeran dokta batu na gaba sai kuma maganar iyali yaya batun aihuwa dangane da ita mataimakiyar shugaban ƙasa Kamal harris kuma 'yar takarar kujeran shugabancin a ƙasar amurka maganar aihuwa kuma da aure lalle ita kamala harris ta yi aure ne a 2014 wato 2014 ta auri mijinta mai suna dubla Nicholas M. Hoff shi ma wato babban alkali ne a wannan jiha na California ya aure ta amma babu aihuwa tsakanin su shi wannan mijin nata dama ya taba aihuwa can baya da wata mata mai suna Christine suna da 'ya'ya guda biyu masu suna Kole da Ella. wato Kole namiji da Ella mace ya haife su ne tare da matansa na farko da za su yi aure da ita wannan matan wato Kamala kuma su riga sun yarjejeniyar cewa babu aihuwa fa ta yadda kuma shi ma ya yadda suka yi aure yanzu yanzu wannan 'ya'yan guda biyu wanda wannan miji nata ya aiku tare da matansa na farko ita ne 'ya'yansu ita ne 'ya'yanta kuma ita ta ce wannan yaran sun yi mata ba ta bukatan wani yaro a gabanta wannan yaran nata ne kuma shi isa haka Allah ya yi za ta ci gaba da ɗawainiyar ɗawainiyarsu akan yaranta ne so wannan ne tarihinta na maganan aihuwa kada mutane su yi tsammani cewa don an ce mutumin nan bakin mutum wato babanta dinnan bakin mutum ne fa amma shahararren malam malami ne ah, ya kai matuka na profesa ya wuce profesa ma har ya shiga abin da ake cewa emeritus wato ya wuce matakin profesa na harkan tattalin arziki wanda ya yi shahara a amerika a duniya gaba daya ta harkan tattalin arziki da kuma kasarsa na jamaica inda ya fita ah, to kunga babanta mai ilimi ne kuma yana da arziki wanda allah ya masa lokacin ah, har yanzu kuma yana duniya shi allah bai masa rasuwa ba amma maman ta rasu maman kuma ita ma fa mai ilimi ce kuma malama ce wanda ta yi kaurin suna wurin taimaka research wanda aka yi aka samu maganan breast cancer a duniya a lokacin da take duniya ta yi aiki a wurare da dama inda ta ba da gudumawar ta wurin waƙulo maganan rikicin breast cancer wato kansa na mama to ita amma ita Allah ya mata rasuwa a 2009 ita wannan matan mm, kamala harris ta ce lalle ita zamanta a duniya ya eh, ta samu goyon bayan babanta da kuma mamanta su suka sa ta a hanya suka taimaka mata suka karantar da ita maganan gaskiya da faɗin gaskiya da kuma tsare amana wannan ya shimfiɗa rayuwanta akan wannan tafiyar har zuwa yau. Yawa to dokta menene ya sanya ita Kamal Harris ta shahara a duniya har ya kai ya kawo ta kai wannan mataki na mataimakiyar shugaban shugaban ƙasan Amurka wadda kuma yanzu gashi jam'iyyarta ta sake tabbatar da ita a matsayin 'yar takarar shugabancin ƙasar Amurka. Abubuwan da matan nan ta taimaka sosai a duniya yana da dama abin da ya sa ta shahara a duniya na farko lokacin da take wannan alkalin alkalai na jihar California ta kawo uh, uh, sauyi da dama a harkar maganan Eh, dokoki na jihar har da ma na eh, amurka gaba daya a nan ta yi ƙaurin suna kuma da ta ci zaɓe zuwa senate a amerika nan ma ta ba da gudumawa sosai wurin tabbatar da cewa an bi dokoki wanda ya kamata na immigration irin su immigration kuma dokoki na amfani da bindiga a hana yara kuma a ƙara tsaurara kada kowa ya zama yana da bindiga a hannunta haka kuma ta tabbatar da cewa shi shugaba trump lokacin lokacin da yake shugaban kasa a wancan lokacin ta kuma tana sanata ta tabbata cewa shugaban Trump ya bi ka'idoji da aka giddaya domin tafiyar da harkar Amurka. Tana daga cikin wanda suka ba da gudumawa sosai wurin tantance mutanen da shi e, shugaban kasa ya tura wurin sanatoci don a tantancewa tantance masa. To wannan ya ba ta kwarin gwiwa kuma ta yi shahara a wannan lokacin da take Senate da kuma tana alkalin alkalai na jihar California yasa Amerika da duniya gaba ɗaya suka santa har ma Allah ya kawo lokacin da shi wannan shugaban ƙasa mai ci yanzu ya zaɓe ta akan ya zo ya taimaka su tafi tare kuma Allah ya sa suka ci zaɓe har yau gashi yau ita ne take ɗauke da wannan fati kuma ita ne shugaban ƙasa wanda fatin ta da in Allah ya sa suka ci zaɓe za ta zama na farko mace a wannan kujeran na farko mace kuma bakar fata a wannan kujeran kuma mace na farko za a ce wanda za a samu daga asalin kasar India da nan wurin. Yawa, to dakta lokacin da ta je ah, Senate wato majalisar dattawa na kasar Amurka, ah, a nan kam ba ta ɗan yi wani katakus ba ne misali ko ta ɗan ba da wani abun tarihi ko ta ɗan wani bajinta a wannan senate ɗin a wannan lokaci. Lokacin da ta je senate ma za ka gani ta yi tarihi a wuri ita ne baƙin mutum na biyu wanda ya je wannan senate ɗin a tarihin Amerika. Na farko mutumin da ya je baƙin mutum wanda Allah ya kai shi senate na Amerika shine senator Barack Obama wato tsohon shugaban kasan Amerika shi ma baƙin fata ne. Ita ne na biyu bakin fata wanda Allah ya sa ta je wannan majalisa. kuma kuma ita ne mace na farko kuma mutum na farko daga kasashen asia wato tun da asalinta india ce ita ne na farko daga wurin wanda allah ya bata mukamin zuwa wannan kujerar na senata a tarihin asian american to kaga tana da tarihi ɗumbin yawa na farko mace wanda ta ɗauki wannan kujerar na biyu ita ne da bakin fata na farko wanda ya ɗauki wannan kujerar na mataimakin shugaban ƙasa ta sake duba kuma ita ne mace na farko farko wanda ta fito daga asia ta ɗauki wannan kujera na mataimakin shugaban kasa da wannan nake tunani cewa mun gamsar da mutanen da suka tambayi tarihin ita wannan matan To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin Dr. Mahadi Abba malami a tsangayar tarihi ta jami'ar modubu adama da ke jihar adamawa najeriya da wakilin ashiyar adamawa da taraba muhammad salisu lado da mu da injiniyanmu ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai makon goban idan allah kai mu wassalam a gaida ibrahim garba to kafin mu naɗe tabar shirin namu na yau ga muhammad hafiz baballe ya dawo da labarai amma wannan karan a takaice. Wani hari da Isra'ila ta kai ta sama a Gaza ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla sha takwas dukkansu 'yan gida ɗaya. Har na ranar Asabar na zuwa ne bayan adadin waɗanda suka mutu na yakin da aka shafe watanni goma ana gwabzawa tsakanin Isra'ila da Hamas ya kai dubu arba'in. An kai harin ne 'yan sa'o'i kaɗan bayan da jami'ai daga ƙasashen Amurka, Masar da Qatar suka kammala tattaunawar tsagaita wuta na kwanaki biyu tare da sakon fatan ganin an cimma matsaya. Wani hari da Isra'ila ta kai a kudancin kasar Labanin da sanyin safiyar Asabar din nan ya kashe 'yan kasar Siriya goma a cewar ma'aikatar lafiya ta kasar Labanin. Harin da aka kai na Wadi al da ke lardin Nafti na daga cikin mafi muni a kasar Labanin. Tun bayan da mayakan ƙungiyar Hezbollah da Isra'ila suka fara musayar hare-hare a ranar 8 ga watan Oktoban bara, kwana guda bayan da Hamas ta kai hari a kudancin Isra'ila. da ya janyo yaƙi tsakanin Isra'ila da Hamas a Gaza. Yau Asabar asibitoci a duk faɗin ƙasar India sun ƙi duba marasa lafiya sai dai cututtukan da ke buƙatar kulawar gaggawa yayin da ƙwararrun likitoci suka rufe na tsawon sa'o'i hudu don nuna adawa da fyaɗe da kisan wata likita a wannan wata a gabashin birnin Kolkata. Sama da likitoci miliyan ɗaya ne ake sa ran za su shiga yajin aikin lamarin da ya durkusar da ayyukan jinya a fadin kasar da tafi yawan al'umma a duniya. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma zuwa gobe da safe idan Allah ya kai mu ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni karanto labarai da Fiona wa mayi dudu da ta ba da umarni da ma mu na yanzu. Ni Aisha Mazu ke cewa da lafiya. Master.